'ya'yansa da mutanen duniya gaba ɗai don haka ya Allah ka shaida ya ku arnan Najeriya ku shaida ya ku jami'an tsaron Najeriya ku shaida ya ku ƙungiyoyin kare yancin bil'adama kamar da suke cewa ku shaida wallahi duniya ba wanda muka so kamar Muhammadu Rasulullahi don haka na rance da Allah kwacci mutuncin Muhammadu Rasulullah sai mun ci mutunci nai kuma cin mutunci na karshe za mu yi mai rayuwa ta za mu salwantawa za mu salwanta ta za mu salwanta ta wallahi duk abin da zai faru ya faru mai musu ga sakkutun nan da wani jami'in tsaro da wani kirista da wani tsohon musulmi da wani shugaban musulmi da wani ɗan siyasa duk wanda ke ganin wasa ake ya zo ga sakkutun nan yayi na rinci da Allah sai mun kashe shi magana ce wadda no goyon back no retreat shi yasa ni tashi gaban gwamna gaban mataimakin gwamna gaban jami'an tsaro gaban kowa ni maimaita abin da na wadi cikin kasa dinnan da aka yawo da munafukai ki yawo da shi magana ce wadda ah, lokacin da na faɗe ta ɗakin ta na shiga na faɗe ta ba nan na faɗi ba last speaker nawa gare ni guda goma sha biyu ga hudu nan ga hudu can ga hudu can manya manya sannan ga mai ɗauka da audio ga mai ɗauka da bidiyo a ba cikin sirri na faɗi ba me muke tsoro kai wallahi tallahi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa aka annabi muhammad shiri muke mu butu sannan shiri muke mu kashe aka annabi muhammadu in ba ku san da haka nan ba ku sani in ba is uncompromising mu shiri muke mu mutu shiri muke kuma mu kashe aka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka don Allah in ga adalci yanzu ga dubunnan kiristoci cikin garin sa ba wanda an ka taba ga coci cocin nan na faɗa muku cocin da asakutu masallatai yin juma'a da asakutu ba su cocin da asakutu yawa ba ba mu taba ko guda ba sai dibora don Allah in ga adalci bai kamata abinci kaya an kai ba balle duk al'amarin ta ga yanan bayyane manzon Allah ta soka bayan ta soka kuma ta surka ta surfa mai ashar dibora buru oban dibora দেবো বল্লা amma ba ku san yadda muka ji manzo Allah ba ko hadisi ya tabbata sayyidina Umar dan Khattab yadda Allah tabbata gare shi wata rana sun manzon Allah ya kwanto shi sai ya zo ya iskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi wallahi na fi son ka bisa ga kowa in bancin rayuwata mi manzon Allah ya ce mai ya ce kalla ya Umar ina har yanzu ba kai ba ya Umar ai ba za ka zan mai cikakken imani ba sai na fi soyuwa zuwa gare ka daga rayuwarka sai umar ya ce wallahi manzon Allah yanzu nan na fi son ka bisa ga rayuwata don haka mun fi son manzon Allah bisa ga rayukanmu mun fi son manzon Allah bisa ga iyayenmu mun fi son manzon Allah bisa ga 'ya'yanmu mun fi son manzon Allah bisa ga mutanen duniya duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sulhi tare da wasu kafirai akan ba za a yaƙe su kuma ba za su musulunta ba sun yadda zan kafirai na su ba da jizya lokacin ba da jizya ya sarkin su ya taru jizya sai ya tara dogarawansa sai ya ce ku ɗauki wannan dukiya ku kai Madina inda manzon Allah ga jizyan mu ta wannan shekara waɗannan dogarawan kiristoci ne sun ka ɗauku jizya sun kawo Madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun kawo sai sun ka zauna madina wurin manzon Allah sun kai kwanaki kafin su koma to zaman da sun kai sai sun ka kyalle ido sun ka kalli irin mu'amalar da ke tsakanin sahabbai da manzon Allah shine abin ya daure musu kai duniya ba su taba ganin shugaba wanda jama'a sake so su girmama ba kamar yadda sahabbai ke girmama manzon Allah da sun ka koma gida suna ba mutanen su labari sun ka ce mun yi yawo duniya duk inda wani babban birni yake mun zo Rome mun zo Farisa mun zo Habasha su ne manyan birane su ne manyan sarakin ne su fafawas lokacin mun ga yadda talakawa ke wa shugabanninsu amma wallahi har yau ba mu ga wani shugaba da mutanensa ke girmamawa ke son sa ke mutunta shi kamar yadda Muhammadu mutanensa ke yi masa ba su waɗannan ke ba da labari fa sun ka ce abin ban mamaki in annabi ya tara sahabban nan yana magana ce tsammanin kake yi tsuntsaye a bisa kawunansu saboda natsuwa ko motsi ba su yi saboda girmamawa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka in Muhammadu ya yi alwalla kingin ruwan alwallar da ya raga su sahabban kamar su yaƙi juna kowa da gangantu aka tsere tsere ake kowa ya samu ya shafa ma jiki ne saboda tabarruki in ko da ka zo ruwan sun ƙare in akwai wanda ya shafa damshin jikin nan ka shafa ka shafa ma jikinka duk duniya wa ake wa haka na in banda manzon Allah kai ba nan take ba sun kace abin mamaki in manzon Allah ya kaku majina maimakon ya zubar ga ƙasa hannun suke tarawa ya zuba musu majina su shafe ga jikinsu da haɗa min duk duniya wani shugaba ake shafa ake shafa jiki majina ta manzo to wannan shine matsayin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wani shege zai zuwa ya ce wai gaba gare mu cikin garin mu zai zagi nai tsakanin ku da Allah ya bi da zauna lafiya mu ya kamata a wani nasiha mu bar kashewa ko shi ya kamata a ce ya kama baki ne kada ya zaga a wai mu aka kawo wanda ya muna ba mu bukatar nasiha kowa wallahi ko zagi manzo Allah sai mun kashe shi wannan ita ce matsayar mu kuma muna da dalili kisan manzo kisan wanda ya zagi manzon Allah hukunci ne wanda ba belle ya bi yayi shi ba malamai na musulunci sun kai shi akwai ayoyin Qur'ani akwai hadisai ingantattu da na tabbatar da haka nan to ina ganin ga malamai na musulunci dai babu wata saɓani game da wannan ko ina matsala take e an yadda hukuncin wanda ya zagi manzon Allah a kashe amma wa adda haƙƙin kisan sun ka ce wai akai mu hukuma mun ka ce e asali haka ya kamata in ga hukuma in ga hukuma ta musulunci wani ya zagi manzon Allah to akai mu hukuma ita adda haƙƙin ɗauka ita adda haƙƙin ya haddi to amma halin da mun ka samu kanmu Najeriya tsakanin ku da Allah Najeriya hukumar Najeriya ana kiranta hukumar musulunci sun damu da manzon Allah to in ka dauki wanda ya zagi manzon Allah kaddara yanzu an ce akai mu hukuma wane ne zaka fara kaima yan sanda Deborah ta ɓaci manzon Allah DPO unguwarku suna ne David ka ɗauki Deborah ka kai inda David akan ta zagi manzon Allah wani hukunci yake son David ya yi ma kai shiririta don haka in ga hukuma ta musulunci wannan da mu da muke ra'ayinmu kenan kai mu hukuma to amma yanzu da babu tafa su ma jami'an gwamnatin da za a kai ma ba san darajar manzon Allah ba wani hukunci za su yi ma to shi kenan kuma tun da ba hukuma sai mu kyale a ci gaba da bai da manzon Allah shara to lokaci ya yi ko? to mu tsaya nan in Allah ya kai mu gobe kowa ya fito ya ji matsayin manzon Allah kamar yadda ya zo cikin alkur'ani shine karatunmu na gobe yanzu an aji tafsiri an aji at-targhib yanzu mun dawo tunda mun gano mutane har musulmin sun jahilci wane ne manzon Allah to yanzu mun dawo sai mun fito da matsayin manzon Allah tukun sannan mu fito da fatawoyin da malaman musulunci sun kai sannan matsayin mu na cewa ba sai an ga bacin manzon Allah in za a kashe ba sai an kai mu hukuma ba muna da dalili ko ba mu da insha Allah ta'ala abinda za a yi kenan gobe gobe daban da gobe abinda ni faɗi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka